tattaka wajen da akwai ah, bam wajen wajen da ba bom za mu tattaka hmm. inda ba bom inda ba mu tattaka ba kuma inda wani sojoji suka gaba ba kowa su sun binne bom a bitana moto yana bi kawai bom zai tashi da shi akwai wani aboki na ana cewa abakar mubi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tabbas yan ta'adda a sannan san sun mana illa ku duba wannan dan matsitsin yaro ku kasance da mu yadda yake bayani dalla dalla a game da shigarsa kungiyar ta ta'addanci Ku kasance da mu domin sauraron cikakkiyar tattaunawar, amma idan wannan shi ne farkon ka wannan channel tamu mai albarka ka tsaya ka danna mana subscribing da alamar lakin mun Aka koya mana komai da komai har su harbi su meme in ma matan ci ba su da abinci mun yi zan je gidan shekau an ɗauko musu shinkafa a kan keke wata rana a kan mashin an ɗauko wanka musu a dafa musu in mun tashi kowa za a raba mai bindigin shi kowa da magazin nashi ko hudu a nan da na kan bindigan biyar yana ɗaukan bullet talatin da ɗaya idan ya ɗauki talatin ƙara yin kukin sai ƙara buga mai ɗaya cikin magazin nashi ya zama talatin da ɗaya ya zama talatin da ɗaya kenan hmm. to haka haka haka muna kwantire ne wata rana ma har za mu ɗauki bindiga za mu fita irin gari gari haka nan irin mutane haka wanda su ba su ji cikin sojoji ba ba su je cikin boko haram ba to haka su zamu je in sun gama bakin birgi sai mu je wajen su da bindigogin ya ce su cire zakka sai mu je da motocinmu sai salo mana dawa da su a cikin mota sai mu juya sai mu da akwai lokacin da za mu daga kwalta sojoji suka kawo mana hari sojojin mararaban ma suka kawo mana hari yar muka samu muka sha muka laka muka shiga cikin sambisa washe garin ji sojoji har suka shigo ana ta yaƙi ana ta yaƙi ran juma to shekau ya ɗauki mashin da escort nashi da su juya da su shiga cikin zai suka kayan yaƙi sai jirgi yana yawo a saman ya yi ƙasa ƙasa har ya wurga bom ya kakkarya wa an su kafa wa an sun ji ciwo sai ce kawai karya kafa kuma sai aka ce mana mi baya shekau ya kare kafa eh aka ce mana intiham mi baya intiham eh. eh withdraw kenan shine intiham mi baya a ja baya hmm. sai an je an je da ta komai za a ƙara shiga to mutuwa ya ja baya yan matan ciwo kuma mu mu ɗaya mu abokai na sai mu ɗaya ko mu ma ɗaya ni da su ce ma kasa ƴan matan ci a gaba biyu a baya biyu a biyu gaba biyu a gaba biyu a baya kuna isko nasu eh mu masu masu guda magazin biyar biyar mu ne muke ba masu magazin biyu uku ɗaya kuma uku su ne a gaba muka yar kayan matan ciwo har cikin tumbuktu akwai wani birnin tu ana cewa birnin tumbuktu muka je muka ka san hanya din yanzu haka an kaji zaka yi ka san hanya eh muka je muka da yan uwan wacan su yan mata ci mu muka aje su mu a gida kare mici aka je su mu muka da yan mata ta da aka kuma da sojoji kafin na kara cikin san bisa kare mici aka aje kowane gid akwai mota biyu da mai jigila da rpg da jama'a eh, ma. in ka kai ta ba ma za ka kai sojojin har wajen eh. ka sani mai kyau hanya na san hanya mai kyau hanyar da akwai wani da ba goma din na sani inda akwai wani da aka laba wanda yake bishi mini inda ya kawo yanzu nan ba mu tattaka ba hmm. da sojojin cika za ci ai wannan kafafuwan su ne akwai bom nan inda ba kafafuwansu nan wabi to nan inda akwai kafafuwan ba bom ko kuma ya fi tsammani akwai bom a nan to inda ba ta kaba mutane shi ne akwai bom ok ko za ku bar za ku taka wajen da akwai bom wajen wajen da ba bom za mu tattaka hmm. inda babu inda ba mu tattaka ba kuma inda mun sojoji kawai cikin gaba ba kowa su nan sun binne bom a bitar moto yana bi kawai bom zai tashi da shi akwai wani aboki na ana ce mai abakar mubi shi sojoji ne ma tun daga mubi suka turo shi ya zo cikin sambisa idan aka je aka binne bom sai ya je ya kari ganya ya daura sai ya zuwa bajin mai sai raba igiyan idan aka binne bom a nan wajen ba an binne bom a nan ba hmm. to za a ja igiyan za a waina igiyan a kashi nan kai kana tsammanin ba igiyan tana nan ba hmm. ka kalla ya sha nan ba kai kana tsammanin bom ya nan kai ka kalla kai kana kan kunce wannan to igiyan tana taba wannan iyayen nan bom zai tashi nan gaba da gaba da zai kwanje mu zai kwanje mu idan ka taba wannan hmm. har idan ka zo ka kalla wannan da bakin mai akai an raba igiyan haka suke bakin su kamar zai haɗu kana zuwa kana taɓa karen bakin ya haɗuwa zai wargaje to sama yayi kana tawa ba بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته همالة الحطب في جيدها هبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يخلف kowane Ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر غاسق إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار sadaukarwa zuwa ga mahaifina. Allah ya ji kansa ya gafarta masa da rahama. Masha Allah, Masha Allah. Baba Abu. Dangane da sojin Najeriya da suka ce za su kamo mu farmaki idan aka ba su dama su shigo Nijar. Suna jiran order na su shigo Nijar ya za ku cewa da su. ka ba kanka wahala, ya kuwa barci da su godi an gaje. Ya ce musu aka yi sojojin mu 'yan mata ne. Inda mata ne wanga matsayin yau da Nijar ta shiga da ba su shige ta. Yo Allah na tuba ga can wani 'yan satar shanu da awaki ma sun gagara yaushe kake cewa ka zo ka tunkari mazan da suka yi tsaye suka tsare daga akan kan ƙasarsu yau mu yanzu ko tashin duniya za a ai muna bayan sojojin ƙasar mu wallahi muna hwata Allah ya kama musu Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa ka in aka taho sai an haro ta kan mu ma kamun a kai ga soji ya Allah na tuba mu yanzu an gaba abin godiya Allah bane wallahi Allah ya ƙara ma sojoji wa'annan nasara kuma su waɗanga masu cewa wani wai su zo a ba su dama to a ba su dama so nawa can aka ba su dama ga su na yan kidnapping da da baran shanu da yan boko haram sun gagare su su koma baya su abu tarihi can baya soji wani ƙetare bai ma sojin ƙasar mu abin nan tunda akwai lokacin da mu muka cece su ba su suka cece mu ba a waiwaye baya a yi hattara kenan mutum ya san abin da yake gai ba kowane abu ke yiwuwa ba